shiri ne da muke tattauna da malama fatima na bulisi bako mfr wato malama ta sallah a dukkanin ranar talata kuma shiri ne da yake kallon matsaloli daban-daban na ma'aurata kama daga zamantakewa da mu'amala da kuma bangare na abin da ya shafi lafiyar su ma baki daya waɗanda sukan iya kawo cikas a yayin zamantakewar aure kamar yadda muke bi daki-daki a cikin wannan shiri ga masu bibiyar mu a wannan rana ma akwai maudu'in da za mu tattauna kuma mu dora dorawa ne daga wanda muka tsaya a baya kafin ku ji maudu'in da za mu tattauna ga malama za ta yi sallama a gare ku a daidai wannan lokaci malama barka da zuwa cikin wannan shiri ga ki ga masu kallon eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaihi salamu wa rahmatullah wa barakatuhu gashin da kin huta kin murmure ki <laughs> ah, malama zamantakewar aure ma'aurata sukan samu unguwa wadda take da jama'a ba mamaki jama'a su same su ko mm. kuma su je su tadda al'umma a wajen akwai abin da ake magana makwabta mm-hmm. a addini ma makwabta kamar yadda kuke faɗa malamai wato makwabtaka ita ma dai yan uwantaka ce kamar yadda ake faɗa kuma akwai hanyoyin da ya kamata a bi domin tafiyar da wannan yan uwantaka a tsakanin makwabta tsakanin mace da namiji a wannan rana za mu kalli bangaren mata mm-hmm. waɗansu sukan ɗauki wannan ta wata fuskar daban musamman mm. amfani da ake yi da irin wannan damar wanda zaki ga wadansu matan sai su ringa shige-shigen mm. gidaje wuce gona wuce gona da iri mm. dan akwai wadda ina tunanin karfe bakwai na safe ma yau sai da ta ringa buga makotan mu ah, ah, <laughs> eh, za ta ah, je to mu kalli irin wannan yanayin mu'amala tsakanin ma'aurata da kuma makwabta yaya zamantakewar ya kamata a ce ta kasance بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول wa سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم yan uwa masu albarka masu kallama a wannan gidan tv namu mai albarka da waɗanda suke bibiyar wannan shiri masu neman albarka a cikinsa da waɗanda suke gabatarwa masu neman albarka gaba ɗaya da al'umma annabi alaihi salatu wassalam wanda suke cikin halin yi wa wannan ƙasa tamu addu'a da kuma nema mata zaman lafiya neman katangiya da kiyayewa mu ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to mala abakar kamar inda ka tuntuba akan abin da wannan tsarin shiri ya dauka wanda shi wannan shiri iya dauka ne da san kada ka ka wannan shirin dan yanda me gida na ma'aurata zai yi kyau mm. duba da cewa mai gabatar da shi kansa shirin wato nauyin bai ba hau kansa amma ya fara nema a gyara wa kansa tun kafin lokacin da yan kare kare yana son son takalmi ɗauka ne so yake gyara gidan auren sai ya miƙe shi sak yasa ɗauko muku wannan itaɓo i gyara ta ton kun ji kenan wannan dukkanin su ya fito da ne daga matashiya ko yawwa to abin da ake so ga ma'auriya wacce aka aure ta an yi zan magana makwabtaka ko kai magana mm, mm. halayya ta zamantakewa ta yaya za a zauna da makota da shauransu saboda duba da suke gani kamar inda annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana haƙƙin makoci da yake akan mutum guda uku kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana shi cikin alkur'ani mai girma to yanda yake shi wannan hali na makwabtaka makwabtaka daman guda uku ce wacce musulunci ya ajiye ta mm. akwai makwabci wanda yake wato makwabci na jini akwai makwabci wanda yake na katanga ko guri ko kasuwa ko komai akwai kuma makwabci wanda yake ba musulmi ba mm. shine shi ma makwabcin katangar gida ko kasuwanci ya hada duka ukun nan kowa akwai nasa haƙƙi mm. sai wani na musulminci da shawararsu an faɗi da mun daki daki mun taɓa ma bayanin su a baya eh. haka zalika wannan to anan abin da zamu ciro guda ɗaya kin samu makwabtaka ke wannan mace mm. to makwabcinki na farko wanda kike neman yardarsa kuma yake neman izininsa kuma Allah ya dora miki shine makwabci da za a tambaye ki sa farko a ranar lahira domin an ce mace idan aka zo aka bincika sallata aka ga tayi ba makwabcin da za a fara tambaye ta illa ba'al shine mijinta shine ba makocinta shi zai baki hasken haƙƙin makwabtaka makoci ba ke aka ce ba ya faɗa da kin faki idan wannan faɗa a wancan karɓi wancan tun ana ba da aran da musulunci ya tsara na makwabtaka ha a ƙure mutum ma a bashi da kirki baya soye baya makwabcinki na farko shine mijinki mm. ki kyautata ki da shi ki kuma kula mai fuskar take so me ba ta so akwai da abin da kullum nake son fayyace wa mata yan uwana mm. duk irin kan mace da iliminta da hangenta ko me za ta haɗa bata kai matsayin miji namiji ba abin da yasa sai dai in namijin ya zama namijin hoti ma'ana ba karatu ba komai mm. kamar na ji wani da ya kwana za a ɗauki yarinyar hafiza qur'ani za a bata mijin da fatiha ma bai iya karanta ba dan Allah na an si zaman lafiya an ci ne mamaki a cewa fatiha aka ce an sa masa wani abu in ya karanta fatiha har karshe lafiya ya cinye wannan abu kuma an riga ɗauka kuma ko ba ko wani abu suka riga suka dan bidiyo ɗinsa dan na ta kana yara irin wasu abubuwan mm. duk an mara kyau hatta tura abubuwa munana bai kamata ba a dinga yawan yin sa sai mai ma'ana wanda ganin sa zai tabbatar da gyaran abin da aka saka a gaba to wannan ka zaka dauka ka tura mata kun ga kusa rubuta na abu amma ni ko ni ce yarinyar nan idan ce ni a ce ni ce da shi din ma'ana to ba zan ki ka ba na munna zan ma Allah ya kawo mu zan yi jihadi babba zan nuna ma soyayya ta yadda zaka yadda fara yakar jahili zaka yi ciwo kai kai da kai mai so koya ne to sai mu dura masa ni kuma rabin haddan nan tawa haka mun samu ke mun raba talatin talatin ni da shi sai ba shi ba ba za a guje shi ba ko a ta yada shi a nuna a bidiyo a ta tura surutu a a sai a ja shi mai yiwa gata ne ja shi karatun aka dora shi akan kawai je ta karatun zamani isan wane ne isan wa bai san wannan ba hmm. wanda babban kuskure ne a gaskiya anan to makwabcin da muke ma shine mijinki na farko kenan sai Tukula mai yake ga yana so a cikin makwabtakan nan shi ya san mu'amala da mutanen domin haƙƙin tsare mm, da mai fara sanin su waye dan dai ka fara da kan mace sai makwabtaka sai mu zo kan namiji ma da na da fara namiji sai mu san wane ne amma babu komai hmm. ita macen sai ki duba yaya ce gano mu'amala da zai fara yawa shi mijinki ya idan ya ce miki ban yadda da gida kaza da gida kaza ba ki shiga baki da wani haƙƙi nan zama aure kake ba yawan makwabta kake ba mm. na yadda gida ka zaki gida ka zaki sai ki ke kuma anan sai ki amfani da fikirar ki da irin ilimin da Allah ya baki ki ga wacce wa gidan da ya so ki yi mu'amala ba burin burin aka yi daga waje ne gidan da kyau cikin gidan babu kyau kina iya gane makwabciyar da zaki je daga hira ku ta zama sa ba a son ka fara gabatar da zance a fara yanzu ba zama muka yi ba mm. ba ni uwa ba uwa ce mu abubakar to ce ne fara magana ne na fi shekaru shi ya fara gabatar da ga abin da za a yi mm. a yanzu ya san me za mu dora a kansa so da haka to da ya fara bayanin nan kuma ya samu hanyar zan iya rika amma da kwantsa na zo na fara sai a lalata komai sai baci amma kun ga idan kika bari mijin ki je ibara gan to ke kuma da kika je kika ce gidan matan nan kar ki fara da mana gaisuwa ta musulunci sai ki ja domin ke ce ba uwa ba ko yanzu shi ake tarire su a fara wannan sai kika ina saka gaba sai ya ki sa ido ya take tafi da yayanta a gidan mai yawan ashar ce mai yawan fusata ce mai aibata mijinta ce mai aibata kishin ce to sai ki janye bi sur'atin ma'ana janyewar ba wai ta kirabi da ita bane a'a sai ki koma ki saki da mara makwabtaka ita wani ɗabi'a za ki cusa mata za ta gyaru ba za ki gushe ta ba ita ma'ana mm. sai ki za ce to mu samu mai gida to mai gida gida dai da ka haɗa mu je mu mu'amala alhamdulillah ka yaba mai gida ya yi da ina so to amma wai dan gyara da na gani a cikin gidan mm. amma ni da kai ne ba na da uku mutum wannan magana ka yi min izini da izininka zan dinga ziyartar gidan nan wannan kazamar ma'ammunar ɗabi'a na gani ko rashin haɗu kansu zan ƙoƙari in ke barakan nan Dan ni ma na samu lada wurin Allah sai ice to shi na yarda miki a wannan shiga take ta mu'amala to sai ki amfani da mu'amala idan ta gama abin sai ki dan nuna a lokacin kamar baki ta take yi ba kar ki bata goyon ba sai ki kawo mata kissa wasu matan masu zaman lafiya kuma wata mace mai nutsuwa cikin hikima da dabara to idan kika yi ɗaya yar kaɗan sai ki ɗan bari yau ko koma kai kuma kawo mata magana sai mata ki fasa sai kyale mu ba dai a hankali kina ganin wani matakai take ɗauka matakin ta yana raguwa na irin ɗabi'a ta mara kyan nan ko kuma ƙaruwa yake to kina bi kina bi kina bi sai ki ga a hankali a hankali kin ci riban makwabtakar da ake so domin duba idan wannan makota zama gyararriya hmm. idan wannan makota zama shiryayya to alhamdulillahi rabbil alamin ke ma gidanki ya zama ya gyaru ke ma gidanki ya zama ya shiryu kuma wannan makotar taku za zama ta zama muku alkhairi domin makwabci guda ɗaya idan aka bar shi a tafiya a tsakani zai cutar da al'umma mai tankar garwashi ne a cikin wato gawayi ko cikin yayi hmm. amma shigar kiɗin nan da kike yi kuma idan kai nasara a biki da faɗa miki ya ƙwara ƙwarin gwiwa to shi kuma wannan miji naki in mun zo kai zamu mu wani aiki zai zo yi nasa mm, a bangaren maza an zo da haka na shiga ki gidan nan kina duba idan ka zama ce kake cewa ke mai tsafta kike an tsarin aminta kina a idan shiga ta lokaci har in kin kai kina shiga ki za ta kai minti goma a gidan dan ba a son dogon zama mm. to ki yi kokari ki taimaka mata da wani abu na gyara ko na minti biyar ne mm. ta hikima dabara kamar mara ki wofi eh, abu ne shahara ki wofi kuma wata ya shara ki a haba da al'ada sa abu ne naki da hmm. ka za sai ki dan gyara wanda kuma ki gani ki dan ban mata can kunya tana gani yawa za ta ga tayi hmm. in wani abu ce gani ta ba a'a da hikima sai ki sai ki ga baki ɗayan ku layin duk kun zama da mata masu tarbiyya mata masu tsafta masu ɓoye sirrin mijinsu masu iya tayayyar mazajensu masu iya kwalliya gurin mazaje masu iya girki masu tsoraya kan tarbiyya wanda kowa shigo layin su ya sha'awa ƙazanta ma a layin za ki ga babu don daga kyakkyawar makotaka ake gane tsaftar wuri za ki ga mutum ɗaya ya iya ɗaukar ɗawainiya shi ma ya iya taimaka da wajen haka za daga ke ma a cikin gida za ki ba da wata gwaggwaɓar gudunmawa da duk wanda a ma'amala da ke za ki ga kin samu yabo mai yawa kuma in ma ba yawa ka samu ba ladanki wurin Allah ba zai yastu ba kuma babu shakka ko Allah ya yi daɗa barin ƙasa mijinki ya tashi hmm. in yi wani gidan da ya wannan kin bar wani abu wanda wato wata sadaka ta jariya mai gudana domin duk wanda ya koya wani kiyar lada a cikinsa kuma sannan ita ma ta gyara hanya saboda za a zo a hayyafa ƴaƴa su yi cuɗanya kuma kowa zai sha'awa ya'yan ku a cikin wannan al'awarin to alhamdulillah to mu kalli bangare na wato yanayin da ake ciki musamman waɗanda suke mu'amala a yanzu ta makwabtaka ko da yake kafin wannan bari mu karbi sakon talla masu kallon mu kar ku manta shirin sirrin ma'aurata kuke kallo wanda muke tattauna da malama Fatima na ba Bako MFR wato malama ta sallah a cikin wannan shiri mun kalli wato batu na zamantakewar makwabtaka da kuma ma'aurata za mu karɓi sakon talla idan muka dawo kuma shirin zai dora duniya ta yarda cewa jihar kano gari ne na kasuwanci ga mutunta juna da karɓar baki ta yaya za mu ci gaba da riƙe kambunmu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci zaman lafiya shine farko domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin dr abdullahi umar ganduje haɗin kai da amfana da manya da ƙanana ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba Kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya, ilimi, noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a gwamnatinsa don kammalawa. Tabbas da zaman lafiya ne za mu dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu mu kauce wa tada hankali ko yin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambin jihar Kano na ko da me ka zo an fika. Wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano Malam Abba Anwar. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. a wannan lokaci mafi yawancin matan da ake samu ko irin korafe-korafen da ake samu a yanayin zamantakewar aure aure da dama ya mutu hmm. a sanadin mu'amala ko kuma mu'amala ɗaya da makota amma ta wata fuska ta daban mafi yawanci wasu matan idan aka kai su musamman makwabta akwai unguwannin da zaki ga makwabtan nema suke fitowa su dandali a bakin kofar wani gidan ko kuma a je gidan wata a taru wannan a ringa kawa irin zantuttuka wannan ga mijinta abin da yake wannan kaza irin waɗannan aure da dama ya mutu a sanadin wannan maza je da yawa za su dawo ma matan su ba sa nan sun je can sun taru irin wannan mu kalli irin wannan domin mu su kawo gyara a cikin yanayi na mu'amala da ake ciki musamman a wannan zamani addini a wannan lokaci ta wace hanya kike gani za a bi kuma sannan wani tanadi addini wa irin waɗannan matan da suke wasa da darajar aure insha Allah to alhamdulillah da dawo da muka akan wannan mm. farko mace da ta fita daga gidan mijinta ba da ma izinin mijinta ba mm. to wannan mace har ta wuce duk abin da ta wuce yana la'antar ta har ta je ta dawo ba ta cikin rahamar Allah gaba daya da wani haɗari zai same ta a lokacin nan to wannan mace ba ta daga cikin wacce ake sa mata ta samu kyakkyawan ƙarshe sannan na biyu fitan nan da shiga da ake yawan yi akasarin su cikin kashi ɗari na gama sa'in ba da izinin mazan suke ba ko biyar mun duk namijin da ya san kansa ba zai ban matarsa tana kai kawo zurufin ta tsakanin gidan makoci da gidansa ba saboda abu ne ko ta gano abin da ya fi karfinsa ko kuma je ta ɗagawa. in mace suka sun wani gida abin da ke faruwa kenan mm. ko ta je ta ga abin da ya ta je kwaɗayi kai ko kuma ta je ta yi musu ɗagawa a cikin su matan da kai labari wannan wannan ma'aruf ne a fili yake a mm. sababbin ungoyi mm. wallahi wata rashin kunya da lalace a kofar gida suke cin abinci kowa zai wuce ya gansu a yi dandazo idan aka yi sa'a kawo mace mai tarbiyya yar manya ta karba wallahi in suka dirba feta ma abakar sai an kashe auren nan sai an bi hanya ta mugun nufi ta wasu abubuwa sai an tsangon mata ko ka sai da gidan ka tashi ko kuma ka rabu da matar saboda duk hanyar za a ɓata sai kuma ka samu mazajen waɗanda su kuma suka kama an toshe kansu dama dan namijin da zai zauna a ciki iya samun labarin matan makwauta ana gaba da yana ce to ba mutumin kirki bane domin mafi yawan namiji cikakke shi surutu ma na gidan wani baya son sa abin da ike so ya san labarin gidansa idan kuma gyaran gidan sa amma san mana kowa na makoci ba ruwan shi cikin makoci san me makoci abin da ya gama shi zai aiki makocin sa domin tsakanin su a waje ne hmm. in wani rashin lafiya ne je yi musu dubiya in jaje ne musu babu ruwan su yaya ake aiki in wani rashin jin daɗi samu idan har ɗaya mata makoci ta yi tsalle wato ta gaya masa sai ya kwari same shi gyara musu domin ana yin haka ai saboda makotaka ba kafin mace ta gaya iyayenta ta ga mijinta kansu ya haɗu da wannan da mijin da hmm. mai gidan za ta yi ƙoƙarin tsayawa ta gaya masa dan a gyara tsakanin su mace mai hankali kenan mace ba ta kai ga iyaye ba ta ga wannan mijin sun haɗu wani ma saboda aminci har grand to zai wani abu na aiki zai yi masa saboda yayi zai sun aminta da juna to wannan mijin ta ga cewa sun aminta da juna kuma ta suke ta Allah ki san mutum da na Allah ne ya fi ki ma wasu basirori wani abu to idan ta gaya masa abu dan gyara a gida ko abu ta so ne aya ba a sha kansa ba ko wani abu wani dan taurin kai to wannan babu laifi dan ta riga ta je ta samu matar ta ce na zo wajen wani ana zuwa zaka zo tana nan nesa yana daga can ya ta bashi labarin abin ga magana da mutumin ka ne wani abin taso mm. na dangane da gida masu dan wani din shi to mai wannan bato idan ya gaya masa shi kuma ba zai kalli matar da fuska mara kyau ba saboda tana da iyaye da yan uwa mm. amma dan san maslaha kuma kai ba da iyayenka amma dan san maslaha ta gaya wa aminin ka ka gyara mm. wannan ma da da wannan mata babu fi cikin wannan abin da ya zama cewa an yi shi amma a cikin gidansa ba ake ba kira cikin gidanki ba izinin miji babu wannan waɗanda mata masu shiga gidaje wala mala abakar in ka san matsalolin bala'in da yake faruwa akan wannan abin zai baka mugun mamaki hmm. wani abin ya fi karfin a bayanin a wannan domin wani abu in ya zama ya ya muni an ka faɗe shi maimakon gyara wata shaidari ya samfur aka bata to a wannan zaman da suke hmm. shi za ciwo maka bashi shi za sace ba kayan abinci shi za ƙudu maka fitina Mm. shi ya ɗauko maka abin da gani ashe za a dinga zancen wanda baka zaci za ka samu zancen a wurin su ka ji shi a gurin su shi yasa duk sanda mace suka haɗu saboda uku hudu a guri in dai ba haɗuwa suka yi a dan Allah a dan Allah ba to babu wannan idan makaranta ce ta haɗa su suka haɗu da sun yi group an ba su wani aiki sun yi suna karatu tare aka aka nemi izinin miji an yi a falon ɗaya don ya fi girma ko babu laifi a wannan amma shi ma gaba ɗaya wuce awa ɗaya ko rabin awa mutum ba zai shiga ba da girkinsa ko gyaran gidansa ko yaransa da makamantansa amma wallahi wannan zama kai wani ma da ji labari gaba ɗaya gida ɗaya ji a ɗora girki dan iya shege gaba ɗaya gida ɗaya ji a haɗu gaba ɗaya ba da na na maza kun tafi kasuwa a gida ɗaya ji a jere girkin gaba ɗaya shi kuma wannan mai gidan nan kuma ka abin da abin da kayan girkinsa kuma sun ci ubansa za a zo a saka a nan a yi girkin a nan su haɗa su ci a nan su na kowace ta kula ta je ta ajiye mijinta a gida ina mace a nan ina azkar ina zama kula da gida ina samun uwa karanta alkur'ani ina samun a ce ba ba ba ba a wani gaba idan sa a tarwatse sai gasar ɗinki sai gasar ankon biki wani cushe maza zuciya fitintunu iri iri sai a ra'aran kaya da haka ka su da yawan gulma da wannan kuma da yawa don haka ake so a yi ilimi ilimani ilimin nan guda biyu ba yadda za ka samu mace take wannan gan wallahi tana da ilimi guda biyu nan ka same ta da ilimin addini wanda ta san ka'ida a ka'idar dokokin Allah ko kuma mace ta riga ta yi ta karanci ilimin zamani ta san kanta a'a ba ka same ta cin wannan ba wani bara mar yar gudun makaranta ce a makarantar ma da ta yi secondary school ta gaba a yawon kawaye ta kare a na addinin kun zaka yi rigima da ya sai ba abin da ta sani a ciki da aka za su haɗa da su iya shege sai suka ga dama kuma daga wannan sai wata kazamar al'ada ko wata wani kazamar bala'i yake mutuwa wanda shi yance muku kaɗan zan bincika shi ba ya faɗe shi ba sai ka samu daga wannan mummunan kawancen sai ku a samu wani abu ya shi cikin su wa iyaz billahi wani abu na soyayya wai tsakanin mace da mace wa iyaz billahi haka mijin su ba bai gaban su dan illar wannan abin kenan ya mace dan ta sani duk sanda ya mace da ta cikin wannan bala'i wallahi da azim ɗauke mata ake sha'awar auratayya sai wancan fasadi zauna a kanta da aka ba ta taɓa ganin darajar mijinta ba ko ba za ta taɓa samun rahamar Allah ba ko ba ta da cikin tsarin mata na aure ta da cikin waɗanda Allah ya la'ance su kuma suka la'anci rayuwarsu don haka irin waɗannan matan a wannan zaman da ake ba ƙaramin bala'i ne a cikinsa ba duk zaman da za a ce da kai ana zuwa kullum sai an yi shi babu Allah cikinsa ai zo gaiba ta zalu hubi haka annabi ce ziyara da fashi tana ƙara tana kara soyayya duk da bai cika shiga ba inda kace da ki za a barta waki amma kin saba shiga in an sallama kin sa ta kunya arife ko aboye abin da ake da mu bai yiwa shi kansa mijin da ya bar gidan bota ta yi sallama kamar da kake ke zancen wasu azuwa da kokosa kofa kare bakwai saboda Allah mai gadi ne shi ya ce a can ya kwana <laughs> ah to mai wannan ne da aka babu wani a tsari a cikin duk matar da ga tana sallama gidan mutane to bin ɗaya ne au akwai wata zilla da ke yanta ko ma ta samu mijin kake so ta kashe auren ta aure miki mijin ki zake miki sammako dan ya ga fuskar ta munafinci ya fada cikin zuciyarsa ta jefa mishi gishu ta sa masa algus da tsaya kamar rayuwa Su haka duk matar take sallah gidan to kar ma ki ba ta kofa ta zauna ta ga mijinta kai ma ki ga naki ta ci abincin yau daga naki babu laifi ga makwabci dan sabon abu ya zo masa yar kankana ce an kawo yar gwanda ce dan wani nama ne ice ba ku dan ƙara nama ruwa kamar da annabi alaihi salatu wasallam ce idan za ku dafa nama ku kara romo dan isa ku raba makotan ku in nama bi ka jefa ka zuba romo mai yawa ba laifi a cikin sa ba to wannan ce mun samu sama abu gashi a daga amika to a mure ma makociya wannan abin zaka bata dan alkhairi sai ya zama ta kuma sharrin da ta wata ruguza miki auren ki amma kin yi ki dan tsarin can na annabi alaihi salatu wasallam sai ki ga alkhairi a gare shi ba su da shi kin taimaka babu laifi a cikin wannan to wani tanadin azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya wa irin waɗannan mata musamman ganin yadda suke wato zaki ga mafi yawanci dai a yanzu abin ma ba a ma faɗi komai akan abubuwan da suke faruwa ba a irin yanayin mu'amalar zamantakewar auren zaki ga mafi yawanci wasu matan ma sun tafi wata ɗaya wata satuttuka ne ma an rabu ma gaba ɗaya kuma mafi yawanci a irin waɗancan mu'amala ne ko kuma a dalilin irin wancan shige-shigen makota ko kuma waɗancan ɗabi'u da ake ɗaukowa a sanadin shiga makota. abinda ubangiji ta da kan irin wa'annan matan na ɗaya suna daga cikin wato wa'anda ake kiransu wa'anda suke cewa wato wanda za a ce wannan wanda ake yake cewa ya tsananta ma Allah yakan fa akan akan fassara irin wa'annan ma kamar misali da kubuciya daga musulunci gaba daya domin sun zama annanima annanima ta ce za ta zama kenan kamar wata daukan mataki na munafuka shi kuma munafiki shi munafici ne ikan zaman da cikin daga kufur so da haka ita za ta ɗauki abu dan ta zaga fitar take ai ya ta kanta ba da mun fitar take tin tana fitar da cikin har da mi datillah ta fitar da cikin da'ar Allah ta ɗauki wata hanya ce wacce a cikin tafiyar ta da fitar ta ta a cikin take ta shiga cikin annani mai wa'anda za su ɗau mace masu yawo da yaɗa gulma da komai wani mm. wani zai cewa wani da kun kuma su limaza sadaqallahu alazim wato kwarin wani ya tabbata ga waɗanda suke wato nune masu zunɗe masu daɗa su ne waɗanda suke yawo da ƙananan maganganu mm. shi to wanda kuma wasu wanda wanda suke fita suke nuna suke ɗauko magana suke yaɗa ta suke kuma zunɗan waɗanda suke ganin suna tafi da abu da haka Allah ya ambaci kwarin wailin wannan ko wailin wutar jahannama ma tana neman tsari da shi mm. domin ita ce aka ce daga cikin azabar da aka ce shi wannan kwarin wailin din da ake cewa wailin an ce kwari ne a wutar nama. Hmm. ita kanta jahannama ta neman tsari daga azabarsa shi kuma Allah in ambata cewa ya tabbata a gare su hmm. dan haka su ne masha'in binani masu yawo da nada annamimanci wa manna'il khair mutadin asif wa an faɗa akan wanda aka yi masa magana a ya haɗe har zuwa kanmu suna yawo da annamimanci kuma suna yada fitintunu a tsakanin mutane da haka irin waɗannan mata ba za su taɓa samun aljanna ba kuma ba sa samun kwanci hankali a rayuwarsu kuma ba su daga cikin mata siffar mata mumine wanda Allah subhanahu wataala ya siffanta su a ciki domin muminan mata su ne masu kamewa a ɗakin su su ne waɗanda ba sa fita sai izinin mazajen su su ne wanda magana su ba ta fita a yaɗata. ta su ne masu ɓoye sirrin mazajen su masu ɓoye sirrin wasu masu katange kansu daga dukkan abin da zai faru da fitintunu a cikin rayuwarsu ta haka irin waɗannan mata a gaskiya nau'o'insu akwai nau'in ma da aka ware wanda insha Allah rabi a gaba za mu karanto muku su mu dauko musu irin nau'i nau'i nau'in da aka dauka akan su masu irin wannan abu. wato dai zai yi ma mu kalli na mazan ko a shiri na gaba <laughs> to gaskiya na gaba da wahala saboda eh mm. in mun kalli mazan ma za mu ba su irin matsayin su mm. za mu bari su ma za mu iya jiyo su addu'a su kenan wallahi tabul janna shine wanda yake bai kishin matarsa mm. wanda bai damu da fitatta ba shi ballagazi ne ta ballagaza da aka yayin su kwazi za a tsoron auren su gaskiya magana dan ba yadda zan ba dana ya auro yar ballagaza ko ballag ko kuma adris wani bashi da kishi haka kazalika ba zan ɗauki iyata ba in ba wa wanda ba da kishi kuma da san in ba wa dan dan mutum da shi da kishi uwarsa kuma ballaga za gaskiya domin tarbiyya an ce al'irƙa sas ita ita wato jijiya ne da soce koyi take yi shi yasa a koda yaushe wa iyaye su ihu ko yayan kyaruwa da yawa namiji mai hankali ya zo aure ba yar ike kallo ga mai hankali shashi sai ta kallon tsinemu ko kyau ko wani dukiya ko a'a mai hankali yaya uwa take uban yake a kullum matasan abin da ke amince saboda aure ba abu ne na wasa ba wani abu zaka gina a gidanka shi sa ba ku yi wu ku aure ba ku nutsu ku auna yarinya ku auna gidansu ku auna tsarinsu su duk yadda za a bar ragama a hannun mace akwai illa a ciki duk ilimin mace kuwa a bar namiji ya yi kuma ya tsara su kuma 'yan muna son su da koda yaushe iyaye in suka kawo aka tsara muna tsara musu bi ba za su gaba su gaba daidai ba duk uban kirki da uban kirki ba sa kokarin su dauki ƴaƴansu su miƙa su ga gurin da ba za a tarbiyyantar da su ba ko dan kwaɗayin abin duniya sai dai iyayen da har ba su san kansu ba to malama saboda lokaci a wannan rana a daidai wannan lokaci kuma za mu yi sallama ga masu kallon mu a cikin wannan shiri na wannan lokaci amma kafin mu sallama ban sani ba ko akwai tsara ba dai musamman ga waɗanda suke da larura iri daban-daban gashi yanayi ne na sanyi musamman a yankin mu na afirka ko waɗansu ƙasashen to ban san ko akwai tsaraba ba akwai tsarabu dan dan tattaki ma muka dan shiga zuwa ta wani tsarabu na da ne mamakin da hanyoyin da ake bi yanzu sai dai mu ci to an ce an zama buɗe doji alhamdulillah sai mace akwai tsaramin wato matsalar masu mana ɗaukewar sha'awa ko mace ko namiji wanda duk akwai matsalar su wannan ya faɗa wa maza su hula idan a yi haƙuri magana ɗan nauyi idan mu zai gane ya samu matsala idan yana da irin karfin jikinsa ya ga yayin da jikinsa ya dan fara raguwa karfinsa kuma ya ga dan yaushe yaushe ko ya dan wani fata fata a jikinsa gaskiya ya je in magani zai ga idan sai ya dan masa wani kumfa kumfa ko kamar yana dan wani ganin haka kamar wai kun tsuntsu aka jikinsa shi ma akwai wannan ko kuma ai hakuri shi ma da nauyi ko yayin koyan biya wa iyali bukata numfashin ka dinga zuwa ka ji gaba daya bukatar ka ta biya da wuri ko kana saurin gajiya ko haki da sauransu baka da lafiya wani bangaren maza kenan sannan a bangaren mata da yawa macen da za ta ga cewa tana da aure ta ga cewar yayin da mijinta iya zuwa kusa ita din ba ta jin wani abu tare da ita ko ita ma akwai alamar rashin lafiya in kwaji ta tana tsarsa ya taba ta akwai iska tare da ita za ta ji gaba ɗaya ko ita a batta ta wani ba wata gajiya ba wani aiki take ba ji gaba ɗaya duk kuna farin ciki da shi amma da ya zo ya kawo miki bukatunsa kiga gaba ɗaya kin tsane shi ma akwai matsalar iska a cikin wannan hmm. mata suna gane kansu ta hanyar wato bayan fitsari fitar ruwa ko kuma bushewar jiki ko kuma gabaki ɗaya ta gani cewar wato yawan ɗaukewa kanta ko kuma gaba ɗaya yawan ciwon magani da mata suke na al'ada da ake yawan shi shi ma duk alamu ne na sa matsala ga ya mace uwa uba ba su ne mace da namiji dukkanin su illa da haka akwai wanda za ka sha maganin muna da shi wanda idan kika sha amma ba kina yawan ta bayan gida kala kala kin fitar da shi yana cire sanyi da basir gaba daya wa'annan da su ne nake ganin kamar tsare tsarbi yana da kyau ku kula da kanku dan yaran nan gaskiya za a hakuri suna dan kokarin rasa rasa don auratar ya ku auratar ya ku shi rayuwar ku mm. kaga yaro daga shekara 40 ko 38 ya fara kassarewa wa iyazu billahi wanda ake so dauki dogon ku kai 70 80 90 da lafiyarsa a gaskiya saboda rashin kula da kai yaran mu kuna samun matsaloli kuma kowa cin mai kurciya kula in kun samu cin daɗi iya da matsaloli irin wani a dinga dinga dan gyaggyara kai sai a samu kwanciyar hankali ba an ba mace amarya ka dake gyara ba har shi angon ka je a yarinya gyarariya ko ka koshe sanyin ka ka je ka taro tsagayya ga baki daya to sai ki sallama ga masu kallon mu a wannan lokaci zuwa shiri na gaba idan Allah ya kai mu to masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatu malama fatima na bulisi bako ya fara kenan malama ta sallah wadda muka gabatar da shirin sirrin ma'aurata a wannan rana a kuma wannan lokaci muke yin bankwana da ku a madadinta da ni da na gabatar abubakar murtala ibrahim sai wanda ya sada mu da ku ahmad murtala sunana abubakar murtala ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu